بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيدي يا سيدي يا سيدي يا safar hijira takwas wanda ya dace uku ga watan maris kenan a zami wannan karatun yau a wannan lokaci don ya to ranko na ɗaya daga cikin larabar da muka rasa insha Allah a ɗaya larabar ma za mu neman mata lokaci insha Allah a wani haka wannan lokacin bai dace da ku ba ku <laughs> to shi kenan yawa kuma ya kasar mun kare alhadith muallal ko ko al-mu'all shine daga cikin القسم asbabil من أسباب الطعن في الحديث هو هنا to yanzu za mu shiga mun gama da shi wato idan ɗaya daga cikin abin da yake sawa ake suka a cikin hadisi shine alwaham kuskure mun ce ma'anar alwaham shine alghalab ko kuma alhadith bina an ala azban to sai السبب السابع شين ينزام شقيتي الحافظ ثم المخالفة وهي القسم السابع سنة المخالفة وهي المفاعلة min al-khilaf shine sabani wato ya saba an saba masa shi ya saba shi kuma wani kuma ya saba masa shine ma'anar mufa shine ma'anar mufa'ala al-fi'lu min al-janib min al-janibayn to in kanat waqi'an waqi'atan bi sababi taghyir siyaq idan wannan mukhalafa sabawar rawi ta zamanto ta afku ne saboda canzawar siyakin isnadi ai siyaqil isnad shine ma'ana a siyaq al anan wajen lil ahad ce ai ana nufin wato nau'i na as khas wato jeri gwanan isnadi fal waqi'u fihi dhalika at-taghyir huwa mudraj al-isnad to hadisin da aka samu wannan taghyir din wannan canjin hmm, aka samu wannan mukhalafan shine ake ce masa mudrajul isnad المدرج اسم مفعول min adraja, وهو إدخال الشيء بين شيئين in ka shigar da abu tsakanin abubuwa guda biyu shine ma'anar idraj daga ciki ne aka samu durj aljihun larabar aljihun kabot din a na dai aljihu dai na na wanda za a jama a sanya shi loka ba durj ne saboda kaga a cikin tsakanin sama da kasan tebul ɗin take to ainihin shi ne ma'anar idraj aka shigar da abu tsakanin abubuwa guda biyu shi ne ake ce ma idraj wa ismul maf'ul kuma shi ne al wato wanda aka shigar to ma'anar abin da ake nufi da a wajen al mudraj a wajen al-muhaddithun shine al-hadith alladhi udkhila fihi ma laysa minhu matnan aw isnadan الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه متنا أو إسنادا حديث da aka shigar da wani abu da baya cikin hadisin ko a matani ko a isnadi ko ko a sa masa wani a cikin isnadi to wannan shi ake cewa mudrajul isnad ko kuma a sa wani a cikin matani wanda baya cikin hadisin wannan shi ake ce ma mudrajul matn to wannan mukhalafa ce take afkuwa wani ne yake sabawa ba lallai ba ya zamanto cewar an samu waɗansu waɗanda yake su sun saba ma mai rawun wajen idraji idraji ba sai lallai da mukhalafar da aka samu abin alƙaulul muqabil ba zai iya zamantowa kawai wato mukhalafa ce wanda yake kawai kaf'an an san kan cewa wannan ya saba abin da yake sanani ko da wato ba a samu wani wanda ya yi riwayar alwajhu sahih ba amma an aka tabbatar da kan cewa kuskure ne da kawo wani abin da yake ya saba abin da yake ma'arufi a cikin sunna a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a masan ko a isnad ya ce wannan yayi mukhalafa yanzu kamar mutu kamar wani yarwaito hadisi ya kawo magana a cikin hadisin wanda ba zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta ba waɗansu suna ce masa mudraj duk da yake kaga wannan mawdu ne waɗansu suna ce masa mudraj hmm? saboda ya kawo abin da yake ya saba ma abin da yake sananne na ɗabi'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wato hadisin yana nan amma shi sai sa shi sai sa wannan maganar wanda yake ba ta cikin sa to nan ya kasa shi kashi biyu mudrajul isnad shi za mu fara shi ma kuma yana da kaso daban yana da kaso daban-daban sannan kuma mudrajul matan nan ya kawo mudrajul isnad ya kawo guda uku guda hudu hmm, to sannan kuma mudrajul matan shi kuma ana kasa shi kashi uku shi kuma saura ka gara rabon gaban daya guda bakwai ne to al-awwal wa huwa aqsam kashi kashi ne al-awwal an ya jama'atun al-hadith bi asani da mukhtalifa na farko shine jama'a wato masu riwaya da yawa kenan ma'anar jama'a ruwat kenan jama'atul ruwat su ruwaito hadisin da asanid muktalifa isnadin su kowa da nasa isnadin fa yarwihi anhum rawin fa yajma al kull ala isnadin wahid min tilka al asanid wala yubayyin al ikhtilaf sai a samu wanda daga cikin masu riwaya sai tattara dukkan asanid din ya kawo su da siyaki guda daya ba zai bayyana hmm, ikhtilaf din wa'annan akan bayan kuma alwaqi sun yi sabani zan ba ku misali sa wanda da shine yawanci alhafiz ibn hajar yake musaltawa akwai misali da yawa cikin za ku same su a cikin littafin ilal kuma da cikin littafin al da yayi akan al-hadith al a misalin sa akwai hadithin da imam al-bukhari a ya a hadisin abdullahi ibn mas'ud ayyuban bin ayyuzunu bi abin ayyuzunu bi azam qala ishrakun billah hadithin abdullahi ibn mas'ud wannan hadisin a sufyanu thauri ya ruwaito shi ya ruwaito shi da isnadinsa sai abin nan ya shi daga mutane guda uku da Al-amash suleiman ibn mahram ده منصور ابن المعتمر ده واصل الأحدب منصور ابن المعتمر دواصل الأحدب شو شو سو أكو شو كما ذكر ويتوشي دقى أبو وائل شقيق ابن سلمة دقى عمرو بن شرحبيل da abdullahi bin mas'ud wannan haga mutum uku ne ko to kaga sufyan al-thawri ya hada su gabaki daya to haka dalika abdurrahman ibn mahdi shine almajirin sa to shine ya kuskure sai ya kawo su da wannan sigar haka ya to abdurrahman wa dauko allo ahsan za a iya gani ko akwai akwai chalk din Bye. وهي ابن سعيد القطان تاشي ويتو حديثا لدى سفيان الثوري سيتي عن الأعمى عن منصور والأعمش سوسك رويتوش لو أن الإيمان أما أن واصف شيعة ابن سعيد يجي عن واصف عن أبي وائل عن ابن مسعود التي أمر نعم saboda ga shi wannan isnadin da daban da nasu isnadin to ibnu hadi ne sai hada su da baki daya bai bayyana bai bayyana ikhtilaf tsakanin isnadin guda ba fahimta ya idraj ya shigar ma wannan hadisin wasil abin da baya cikin ya shigar da amrin mishrafi Bai baya cikin wannan isnadin shi sai ya wuce mudrajul isnadin so na kan yayin wani ina aka samu idraj Shi ne an shigar da amrin mishrafi a cikin isnadin wasil al-ahad والواقع يبقى هم فهمت ولا شيء مدرج الاسلام wannan شيء ismul awwal na mudrajul islam wato hadisin ya zamanto a wajen malami a wajen rawi ده rawaito da asanid daban-daban sai wani ya zo sai duk ya hada asanid ba zai bayyana sabanin ba sai ya faɗe su ga baki daya wahid to wannan shi yasa ake aibata waɗansu masu riwaya yanzu kamar daga cikin abin da yasa ake aibata Muhammad ibn Ishaq shine cewa shi ma yana irin wannan zai jam'ir zai zai harhada asanid baya bayyana ikhtilaf ba a karban irin wannan jam'ul asanid sai daga wajen hafizi wanda yake sanan wanda yake mai itqani ya san sabawar ruwat kamar zuhri kun ga zuhri ya ruwaito hadisin Aisha na qissatul ifk eh? amma ya tara malamai wajen guda bakwai ya tattara su ce hadisan suna shiga cikin juna to ya san kowa abin da ɗayan ya san abin da kowanne daga cikin su ya faɗa da abin da ɗayan kuma bai faɗa ba kun gane wannan alqismul awwal alkismu Sani an yakuna almatnu inda rawin illa tarafan minhu fa innahu indahu bi isnadin akhar anhu عنه bil بالإسناد awwal wato ya zamanto matanin hadisin yana wajen wani rawi amma illa tarafan minhu sai wani bangare daga cikin hadisin shi wannan ɗaya bangaren da ke cikin hadisin yana da wani isnadi daban ya ruwaito shi sai wani daga cikin almajiransa sai ya zo ya ɗauki isnadin ɗaya haɗa dukkan matan ɗin daga farkonsa har ƙarshensa duk da isnadi guda ɗaya daga cikinsu shi ma wannan da misali za ku fahimci shi تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا قال ولا تنافسوا هو التنافس أو إيش أسمه أنا حديث أنا؟ طب فسعيد ابن أبي مريم ɗaya daga cikin ya ni mutanen fat sun malaman misra tsaye ibn abi maryam ne tashi mai fara imam malik daga zubri da sai ya kawo hadisin ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ما يا رجل وانا حديث يا ترى يا أخي تنافس وأشكين حديث أنا وكاجي إدراجي حديث ديكي تنافس وأشكين حديث أبو هريرة كاجي الحديث حديث ينا وجن حديث لا تناف لا تدابروا ولا تبابروا ولا تدابروا ولا تدابروا ولا تحاسدوا yana wajen imam malik amma ban da wala ta nasar hmm, daga hadisin ala yana hadisin abu hurairah wannan faras din ai laysa fi hada hadis inna ma huwa cikin wannan hadisi shi sai ibn abi maryam ya tashi dauko abin da yake a cikin hadisin abi hurairah ya ya rakkaba shi a cikin hadisin da kai to ta ai ta wannan ba ta ce mudrajul matan ne ko tunda matan ya kara amma ta ce mudrajul isnad domin kuskura a cikin isnad tunda asalin lafzar ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ba shi yasa ake mata mudrajul isnad kuskuren a isnadin ne inda ya fassara ya ce a'a wala tanafasu hadisin abi hurairah ne babu rikici eh, wannan sa'idun abi maryam shine hmm. wannan shine wannan shine wannan kuskuren shine wannan idrashi idan babu ƙarin da iya imamu in babu in wala talaka su eh. hadisin halali babu shi eh. inda tsari kuma na abu hurairu inda tsarin na abu hurairu kuma lafazin hadisin abu hurairu ya sha babban da na'ala shi ne yi lafazin hadisin abu hurairu iyakun wabban fa inna zanna akdabul hadith ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا تكونوا عباد الله اخوانا قال هو وهم بني اي وهم amma an kaga yayi mukhalafa domin duk sauran mutane da suka shi daga Imam Malik ba su shi da wannan riwaya ba eh? wato shi yasa wannan an dai fassale ne amma duk mukhalafar asalin ta waham ne shi yasa hatta shi kansa al-hadith al-mudraj nau'i ne na hadisin mu'allal ka gane eh? to sai dai kawai bambancin shine cewa al-mukhalafa din idan ta faru daga wajen wanda yake fiqa ne to zai zamanto to hadith al-mu'allal amma in ta faru daga wajen wanda yake da'if ko wanda yake abin nan matruk to ita wannan mukhalafa sai ta zama to nakara sai zama to munkar ba a ce masa hadith mu'al ya fi tsananin illa ta fi tsanani a lokacin wa minhu an yasma al hadith min shaykhihi illa tarafan minhu فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو bi hadfi بحذف الواسطة yana daga cikin nau'in wannan mudrajil isnad din ya zaman turawi ya ji hadisin daga wajen malaminsa illa tarafan minhu sai kashi ɗaya da sai kaɗan daga cikinsa fa yasma'uhu an shaykhihi bi wasifa sai ya ji wancan ɗaya wancan ɗaya lafzar wanda bai ji daga wajen malamin ba sai ya ji da riwayar wani daga wajen shehinsa bai ji ta daga wajen shehinsa mubasharatan ba kaga al isnadin da ɗaya ne to amma ɗaya isnadin ya ji shi daga malaminsa mubasharatan ɗaya isnadin kuma ya ji shi bi wasifa. to sai ya ɗauki sai ya diya sai ya cire ambaton wasu din ya faɗa kamar duk baki ɗaya daga wajen malamin sai ya ji an fahimta fayarwihi rawin anhu tamaman bi hafil wasita sai wani mai riwaya ruwaito shi haka ba tare da ambaton wasita din ba الثالث نأكو أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين ya zamanto a wajen rawi din yana da matani guda biyu kuma kowane daga cikin matanan nan guda biyu suna da isnadi daban fayarwihi ma rawin anhu sai wani mai riwaya ya zo daga wajen shi wannan malamin da yake da isnadai guda biyu da matanai guda biyu sai ya ruwaito wannan sai ya ruwaito hadisin muktasiran ala ahadil isnadain amma sai ya kawo isnadi daya ba zai kawo ɗaya isnadin ba aw yarwi ahad al hadithaini bi isnadihi al khas bihi ko kuma ya ruwaito ɗaya daga cikin hadisan da wannan isnadin nasa lakin yazidu fihi min al matn al ma laysa fil awwal ko ya ƙara cikin matni na biyu abinda ya yake baya cikin wannan kamar hadisin da rinka kawo muku na talbiya hadisin Aisha نعم من راوي عن عائشة آه، إيه؟ إيه. وانا حديث عائشة الراوي انها إيه؟ محمد بن فضيل شيء وهل محمد بن فضيل يروي عن الاعمش شيء وهل والاعمش يروي عن عائشة الواحدة لا من الراجل هنا بن اميه مبارك بن اميه على حديث سلبية كانت سلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك حديث هو ابن عمر shi kuma labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wani ni'mata lak wal mulk la sharika lak to shi Muhammad ibn Qudayy sai ya kawo hadisin Ibn Umar tun da yana da hadisin Ibn Umar a can sai ya sa hadisin Aisha da wannan lafazin hadisin Ibn Umar wannan shine wani lokaci ake cewa hamala hadith a ikhal hadithin fi hadith ya shigar da hadisi cikin wani hadisi ko kuma hamdu riwaya ala riwaya riwayar ibn umar riwayar aisha ce sai dauke ta a riwayar ibn umar duk wani ya daga cikin mudrajul isnad riwayar aisha da na ibn umar wanne ne eh, eh, riwayar da ke abin nan eh, tabbata a wurin dukkan su sun tabbata ko ya roito abin da ya sanya dukkan a sanid ne sahiha amma kaga saboda wannan ikhtilaf din da aka samu na Muhammad ibn Fudayl da ya ruwaito shi a haka shi yasa ashabu sahihan ba su ruwaito hadisin Aisha ba sai suka ruwaito hadisin talbiya daga hadisin Ibn Umar dan shi ba samu wani ikhtilaf ba ba samu wani ikhtilaf ba domin akwai wani ƙarin ikhtilaf din da ya faru daga Shuba shi kuma da ya ruwaito shi daga al'amari ne kun ce Umar bin Umayr sai ya faɗi wani rawi daban ba Umar bin Umayr ba na sunansa har waɗansu suna ganin kan cewa dukkan riwaya ɗin sun tabbata a sha da malamai guda amma waɗansu kuma suka ce a kuskure shi ba ne to saboda wannan ikhtilaf din a isnadi da kuma a cikin matan to shi yasa sai bukhari da muslim ma sai ba kawo hadisin talbiya ba daga hadisin aisha sai suka kawo shi daga hadisin abdullahi ibn umar na'am a'a hadisin aisha din kawai ya kawo da isnadin hadisin aisha ya kawo amma sai ya kawo lafazin hadisin ibn umar ka gane hadisan guda biyu ya san su hmm? amma lafazin amma a cikin lafazin ibn hadisin ibn umar akwai wanda babu a cikin aisha sai ya ɗauki na ibn umar ya sa a cikin aisha shine shine ai lakin yazidu fihi min al-matn al-akhar ma laysa fi al-awwal na'am na'am hadisin abdullahi ibn umar a ban rike isnadin sa ba ku duba cikin a ku duba cikin ku duba cikin ma lura ka duba ka nemo hadisin cikin risalata yana nan na'am الرابع na uku na hudu daga cikin al-mudraj shine an yasuqar rawi al-isnad faya abidu lahu arid ya zama to mai riwayan ya kawo isnadi sai wani abu ya dauke masa hankali wani aridi ya zo masa ya bujiro masa wani abu ya bujiro masa a cikin yana cikin riwayar hadisi ya kawo isnadi bai faɗi matan ba fa yaqulu kalaman min qibali nafsihi sai ya faɗi wata magana daga daga kansa ba ta cikin hadisin fa yazunnu ba'd man sami'ahu anna dhalika al-kalam huwa matnu dhalika al-isnad sai wani wanda yake nan wajen sai ya dauki cewa maganar nan tasa shine masanin isnadi ya gama kawo isnadin sai wani abu ya taso sai ya faɗi wata magana sai wannan magana sai ya ɗauka kan cewa ah yayi ga isnadin ta sai ya ruhi anhu kadalika sai ya ruwaito shi haka to wannan gaskiya na ne mm, amma ya faru din kuma yawanci misalin da misalin da suke kawo dai guda ɗaya ne na hadisin sabit az-zahid sabit musa az-zahid ya shigo majalisin sharik al-qadi sharik ibn abdullahi al-qadi sharik ibn abdullahi al-qadi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ne ko malaman fikihu daga cikin ahlul kufa cikin almajiran al-amash a ƙaran ɗin su sufyan al-thawri ne su a ƙaran ɗin su imam malik ne da sauransu to yana zaune a cikin majalisinsa ya kawo isnadi zai faɗi hadisi sai sabitu zahid ya shigo sabit yana shigowa mutum ne mai yawan ibada sai shari'a ya daga kai ya kalle shi sai ya ce man kasura salatuhu billayl kasuna wajhuhu bin nahar man salatuhu billayl hasuna wajhuhu bin nahar fin nahar sai aka dauka wannan isnadin da ya kawo ai wannan hadisi ne ya kawo shi kuma kawai magana ce ya kawo cewa ya ga yanda fuskar sabit take kyalkyali take annuri saboda mutum ne mai yawan ibada sai ya faɗi wannan magana wanda ya yawaita wanda sallar daren sa ta yi tsawo to za ka ga mako gaban wato fuskarsa za ta yi kyau da rana sai aka ɗauka hadisi ne bayan kuma ba hadisi bane maganar sa ce har aka ɗauki isnadin na ta ne to wannan ma yana daga cikin mudrajul isnad me yasa ba a ce masa mudrajul matan ba saboda abin nan ba a rubuto shi akan matsayin cewa hadisi bane ibn hibban hakikatan shine so mu ambaton wannan cewa mudrajin amma waɗansu mutane sun ce wannan nau'i ne na hadith mawdu tunda ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ibn hibban ya kira shi hadith mudraj wa hadhihi aqsam mudraj al-isnad wa'annan sune kashe-kashen mudraj al-isnad wa amma mudraj al-matn mudraj al-matn kuma hadisin da yake akai idraji a cikin matan ma'anarsa an yaqa fil matn fil matni kalamun laysa minhu ya zamanto wata magana an sanya ta a cikin matanin magana da ba ta cikin matanin wato kaga ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce aka shigar da ita mm, ko kuma ko da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ba a cikin wannan matanin take ba a ɗauko ta daga wani matanin a ƙara ta ana shi ma wannan mudrajul matan fataratan yakunu fi awwalihi wani lokaci ƙarin idrajin zai iya zamantowa a farko mm, al-idraj fi awwal al-matan misalin abinda aka idraj a fi awwal al-matan shine hadisin abi huraira radiyallahu anhu na asbigul wudu fawailun lil aqabi minan nar ko asbigul wudu abu huraira wannan ba marfu'i bane marfu'i ne a hadisin abdullahi ibn bin al Shi ne yake cewa a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu waylun lil aqab minan nar asbighul wudu ah, eh to shi ma wannan akwai sabani amma as sahih kamar yadda imam al-bukhari ta ake ba idraj bane ba idraj bane eh, wannan dai hadisan asbighul wudu waylun lil aqab minan nar asbighul wudu din mudraj ne kaga shi fi awwalil matan tunda matanin asbighul ya aka gane saboda wata riwaya ta zo ta bayyana a cikin bukhari abu hurairah yace qala abu hurairah an abi hurairah wailul lil aqabi da kansa ya faɗa ba hadisi bane da ba bai ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam batun da ya fassala abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam malam da kace fa inni hmm. mutu ala eh. na gani ainihin matan matan hadisin ba ya zo kan fa inna abal qasim wani fa inna abal qasim ay eh, haka ne ko dai ko fa inni sami'tu ko fa inna abal qasim yaqul eh. ko dai daya daga ciki haka yake a cikin bukhari a cikin bukhari fa inna abal qasim ne ko to fa inna abal qasim eh yaqulu waylun lil aqabi minan nar to kaga wannan dai ya dangana ashahid ya dangana al-lafdul marfu ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine waylun lil aqabi minan nar amma asbigul wudu da kanka ne ya fara da kaga wannan mudraji ne kuma kaga yanda ake gane wannan shine kin namar yanda ake tsaye daga cikin hanyoyin da ake gane idraj shine bayani daga waɗansu masu riwaya mm. waɗansu daga shine shi yasa din ya sanya shi karkashin mukhalafa domin in wani rawi ya saba aka samu riwa in ka haɗa riwaya din sai ka gane wane ne ya saba daga nan zaka gane a ina aka samu idraj dan zaka samu wani ya bayyana yadda aka yi aka yi idraj na wa fi asna'ihi wani lokaci kuma a tsakiyar matanin yake wa hada nadir qalil wannan fi asna a cikin tsakiyar magana hmm? a cikin tsakiyar maganar zai iya zamantowa istinbat ne wani daga cikin rawi masu riwaya yi kamar hadisin busrat bin safwan da urwata bin zubair ya ruwaito shi ma yake cewa daga daga busra man masta zakarahu aw unsayaihi aw rufghaihi falyatawadda kaga hadisin man masta zakarahu falyatawadda to fil wasat sai ya kara aw unsayaihi aw rufghaihi to wannan istinbat ne urwaye amma baya cikin hadisin to shi ma wata riwaya ce ta bayyana wannan kan cewa wa kana urwa ya hmm? urwa shi ma yana cewa din man masa unsa yahi aw rufghaihi falyatawadda ko kuma wani lokaci zama to tafsirin wata lafza ce kamar yadda yazo a hadisin tahannus hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahannas wa huwa at-ta'abbud hmm, layali zawat layaliya zawat al-adab fi ghari hira ko wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatahannas wa huwa at-ta'abbud kaga wa huwa ta'abbud tafsirin at-tahannuf ne dai yin yin ibada hmm? kuma kamar yanda abin nan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana za'imun fil hmm? ana za'imun bi baitin fi wasat janna liman taraka al mira to a riwayar ibn wahab da ya kawo sai ce ana za'imun wa za'imul kafil wa za'imul kafil kaga wannan tafsirin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fassara ma'anar za'im ba ibn wahab ne ya fassara to wannan shine al-idraj fi wasat sanad a fi wasat al-matn fi wasat al-kalam wanda yake wannan qalil wa taratan fi akhirih wa huwa al-akthar wani lokaci kuma ya zama to a karshen sa huwa al wannan biya fi وهو الأكثر لأنه يقع بأبط جملة على جملة دومين ينا أفواني دعا أطف وتجملة أكن وتجملة وهذا أكثر أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل كوكما أشي قد الدمج هو الإدخال أشي قد آه، موقوف abin da yake an tsaye da shi a maganar sahabbai aw man ba'dahum ko maqtu wato bayan maganar tabi'ai bi marfu a cikin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka dauka ta min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi faslin ba tare da bambancewa ba fa hada huwa mudrajul matn wannan shi ake cewa mudrajul matn kamar hadisin abi huraira radiyallahu anhu man kana musalliyan ba'da al-jum'a falyusalli ba'daha arba'an hmm. ko man kana musalliyan ba'da juma falyusalli arba'an to waɗansu a waɗansu riwayar sai aka ƙara fa in raka'ata fa in sallaita raka'ataini fil masjid fa idza awaita ila manzilika aw ila baitika faltusalli raka'ataini ukhrayaini to wannan lafzar kaga waɗansu sun kawo ta mudraja a cikin hadisi sai aka ɗauka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗa wato sallah bayan bayan juma'a na fila raka'a hudu ce idan kai sallah raka'a biyu a gigi a masallaci to in ka je gida ka ƙara waɗansu raka'a biyu to wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta bayyana ba magana annabi ce abu salih wanda ya rubuta daga abu hurairah shi yake faɗa shi ne yake faɗan wannan yake ce yake gaya ma ɗansa suhail ibn abi salih kamar yadda waɗansu daga cikin almajiran suhail din suka bayyana suka ce wa kana suhail ya qul qala li abi idza sallaita rak'atayn fil masjid thumma awaita ila baytika aw ila manzilika fal tusalli rak'atayn ukhrayn ce idan kai sallah raka'a biyu a masallaci wato bayan juma'a kenan sannan in ka koma gida ko ka koma ɗakinka to ka sallaci waɗansu raka'a biyu to kaga wannan riwayar biyu daga cikin almajiran waɗansu daga cikin almajiran zuhair su ne suhail ibn daga cikin almajiran suhail ibn abi salih su suka bayyana wannan idrak da zuhair ibn Arqa da zuhair da zuhair zuhair wannan ɗaya daga abin a satsin riwaya da shi da za'id ibn qudama zuhair ibn harb zuhair ibn harb da abin nan da shababa su suka bayyana wannan riwayar kan cewar abu salih shine ya kara ta a cikin hadisi amma ba ta cikin hadisin iyakacin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kana musalliyan ba'da al-jum'a falyusalli ba'daha arba'an to wannan shine ma'ana mun ji ma'anar idraj a cikin isnad da idraj a cikin matan duk wannan kun ga nau'i ne na illa tunda ba za ka iya gane su ba sai ka tattara a riwayat sai ka tattara riwaya sannan ka gane mukhalafa din to amma an bashi suna khas gare shi saboda yawansa yawansa ya kai a masa ifradin nau'i guda amma ba wai dan hadisi dan wai ba hadisi ne mu'al ba hadisi ne shi wanda yake mai illa domin al-mukhalafa yawanci ta tana tasowa ne daga al-waham kuskure ne yake sa ake sabanin ake samun mukhalafa wa yudrakul idraju bi wurudi riwayatin mufassalatin lil qadr al-mudraj mimma da fihi ana gane idraj da zuwan riwaya yarhamukallah da zuwan riwaya mufassila mai bambancewa ko kuma mufassala ta zamanto an bambantar da ita lil qadri mudraj mai bambanci wato an bambantar da wato gwargwadon abin da ake idraji mimma udrija fihi daga abin da ake idrajin a cikinsa in aka samu ta riwaya ta bambanta wannan yanzu kamar hadisin urwa hadisin busra man mata zakarahu falyatawadda da aka rubuto shi man mata zakarahu wa unsayhi wa falyatawadda sai aka samu wata riwaya take cewa man falyatawadda wa kana urwa yaqul man unsayhi aw falyatawadda wata riwaya ta zo ta fassara aw bit tansis ala dalika min rawi ko kuma shi kansa mai riwayar ya faɗa ko shi kansa mai riwayar ya faɗa kamar yanda hadisin hadisin Aisha radiyallahu anha da a hadisin Abdullahi ibn Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirin fitowa sallar Isha Umar yake ce masa as-sala as-sala namatiz nisa'u was hmm? to a ƙarshen hadisin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لكم أن تزرموا وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما كان لكم أن تلحوا بكما تشوك بكرن كيين ناچي ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ishara ga maganar da Umar radiyallahu anhu to zuhri sai ya ce wa wakilali ko kuma wa ukhbirtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga sai ya fassara bai ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi zuhuri ya bayyana da kansa hmm? bai ce ya ji da wancan isnadin ba dan kakka dauka kuma kamar kaga akwai wannan hadis din kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa wa umar yamshuna amama Allah sallallahu alaihi wasallam da da umar sun kasance suna tafiya a gaban jana'iza sufyan ibn uyayna haka ya rawaito daga zuhri daga salim daga babansa cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma sauran almajiran Zuhri irin su imam malik da su ma'amar suka saba masa suka ruwaito hadisin kana abdullahi sallallahu kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yamshi amama janaza hmm? abdullahi ibn umar ya kasance yana tafiya a gaban jana'iza wa qala zuhri sannan zuhuri ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm? wa abubakar wa umar yamshuna amamar janaza saboda ga zuhuri ya ruwaito shi mursal ne bai faɗi wanda ya ga amma da in ka ɗauka sai a ɗauka abdullahi ibn umar ne yake faɗa tunda ya zuhuri ya ruwaito hadisin daga daga salim daga babansa abdullahi ibn umar abin da ya ruwaito daga salim daga babansa ibn umar shine cewa shi ibn umar din shine yake tafiya a gaban janaza amma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suna su ma suna tafiya gaban jana'iza wannan ba daga wajen Salim daga Ibn Umar bane shi da kansa ne ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko bai ga Annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin sa mursalin kaga ya zama to da'if hmm? to ka gani shi wata shi shi yayi tafsi yayi nafsi ya faɗa hmm? dan ka gane kan cewa wancan in ma wani yayi kuskure ya hada su ga baki daya to shi fa ya bambance shine ya kuskure amma shi ya faɗa Ya yi nafsi akan cewa wannan daga gare shi ne aw min ba'd al-a'imma al-muttali'in ko kuma tansis din yazo daga waɗansu daga cikin malamai waɗanda suke masu sanin a illolin hadisi malamai masu sani wannan akwai misali wanda imam ahmad ya kawo ya kasa bayanin yaya aka yi aka idraj din amma ya ce wanda ya faɗi haka kuskure ne ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce idraj ne amma bai faɗi waye ya idraj din ba bai faɗi kuma yaya aka gano idraj din ba to a nan wajen sai a yi taƙalidi saboda su ahali ne da su wannan san haka saboda yalwatar yalwatar yalwar ilimin su da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wuya ya zamanto wani hadisi ya kubce musu dan haka idan wanda daga cikin su ce wannan hadisin an yi idraji a ciki ko kuma magana kaza ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam bace wani ne yayi idraji to sai a yadda da su wannan hanya ta uku kenan ko ta gano idraji aw bi istihalati kauni nabi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu zalika ko kuma yanzu ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba ba zai yiwu ba magana ce wanda yake mustahil ne a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ta a wannan ban sani ba ko as-sakawi ya kawo misalin wannan in bai kawo ba sai ku dole bashi zan kawo muku a misalin ta insha Allah ina ganin sai ku biyu ni dakin zan nemo muku misalin wannan وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا الخطيب البغدادي يا يا ألف وان للتافي أتكين الحديث المدرج yana nan sunan malaminmu dr muhammad matar zahrani rahmatullahi alai mushrif ina wanda ya shi ya ta hakikin littafin alfasul lil wasl al mudraj Hmm. alfasul lilwasul mudraj uh, a cikin juz'i biyu dukkan hadisai da suke ya yi kokarin ya isti'abin dukkan hadisai da suke da ake idraj hmm. to amma ba lallai ya zama to ya kawo su gaba ɗaya amma mu'azzam yawa yawan hadisan da suke an yi idraj a cikin su da cikin sanannan hadisai mashhurai da ya kawo su wala khastuhu wa zittu alaihi qadra ma dhakara marratayn aw الحافظ ابن حجر يجي توني كمان ناي تلخيص للتابع كما كمان قارا اكنسا كسان كوتان كوتين بي ربي بيو كما سما ده حتى نا ابن ده شي يكاو ولله الحمد وديتا تبتا ga Allah نا الله تا سنن للتابع ابن حجر نا الله مدرج ان تقريبا من هاج بترتيب المدرج بترتيب ترتيب المدرج يوم يعني كان تدريب الراوي دينا تدريب الراوي تنا سنة الأولى ناني مش نعرف ما نقول بقى يعني كده كنا كأول تدريب الراوي دينا شي كان في مسألة إن شاء الله نيسو الله يكرم رانا رباتيني المخلوق دا الموجود في متصل الأسانيد دا باقي ده أما ده حالي ما يهدأ الحديث المضطرب na'am to bari fara da dama eh shi din yayi tansis akai ya bayyana cewa ya bayyana kamar yadda a zuhuri din ya ce shi ne kawo misalin zuhuri hmm, shi ya bayyana bayan ya kawo isnadi an zuhuri an salim an abihi annahu kana yamshi amama janaza. Hmm? wa qultu ko kuma yace ko kuma a ce qala zuhri wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar yamshuna amama al kaga wannan shi yayi tamsis akan cewa wannan kadarin shi ya yayi idrajin sa a cikin a cikin hadisi ko kuma <clears throat> kamar yadda shi Abu Salih shi ma yake faɗa yake cewa ya bunayya idan sallaita fil masjid idan sallaita rak'atayn fil masjid ثم أويت إلى بيتك فلتصلي ركعتين أخرين نعم نعم على غير طبعا to shi a wannan dama dan daina na rama muku na wanda ba a samu ba na waccan laraba yin sauran kuna bi na bashin laraba guda eh wannan mun lokaci ya kamar yanzu asabar to yanzu ku kyale dai mu dai darasin laraba din nan in ya so sai mu gani yadda